Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai karrama limamin nan Abdullahi Abubakar da ya kare kimanin mabiya addinin Krista fiye da ɗari uku daga hallaka a ƙauyen gindin akwati a ƙaramar hukumar Barikin Ladi a lokacin da mahara suka hallaka mutane da dama a yankin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana haka yayin wani taron sasantawa da hukumar sasanta tsakanin al'umma a jihar Plateau ta shirya wa masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya a jihar. Gwamna Lalon wanda ya jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar jihar ya ce Imam Abdullahi Abubakar ya yi abin da ba kasafai yake samu ba musamman ma a lokacin tashin hankali. Alhaji Abdullahi Abubakar Allah ne zai maimaita maka. Domin duk abin da zamu mu baka ba zai taimake kamar yanzu ba, amma Allah da ikonsa shine zai saka maka. Gwamna Lalon ya yi alkawarin wa 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin da bakwai a sassa daban-daban na jihar. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya. We shall not however despair and neither shall we relent in our commitment to tackle the challenges of peace and security, regardless of the evil machinations of those who have sworn to take us back to our glory past. ya ce ba za mu yi na kaso ba wajen sadaukar da kai don dakile matsalolin tsaro duk da kulle-kullen da miyagu ke yi don mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyan da muka cimma. A nasa jawabin mukaddashin shugaban ofishin jakadancin Ƙasar Amurka a Najeriya David Young ya tunatar da al'umma ne kan su dukufa wajen ayyukan da zai haɗa kan jama'a da ceton rayuka maimakon hallaka su. We must commit that these criminals who commit these terrible acts of whatever kind must be caught and prosecuted. David Young ya ce dole ne mu haɗa kai wajen tabbatar da waɗannan ɓata gari da ke aikata kowace irin ta'asa an damƙe su an kuma hukunta su. Ya ce al'umma daga ɓangarori daban-daban za su iya samun adalci ba tare da sun ɗan matakai sun yi kisa ba. Mahalarta taron sun haɗa da sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da na al'umma, ƙungiyoyin matasa da masu ƙara hakkin 'yan adam da dai sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.